soma harkakar damana shirya dubarar tsafta shine babban abin da ya ɗau hankalin kwamin ɗin da'irar magariya musa haruna magajin garin na magariya ya yi bayani kowa san garin magariya ya san gari ne wanda yake cikin zugubi wanda kurum laka ce ga tanan bakan laka wanda yau ruwa in aka yi milimetar abin da ya hamsin a cikin tituna ruwa gashi nan barkatai har ruwan nan ya je cikin gidaje a yi gyara na allah ba a ca ruwa in ya ɓanna amma ruwa ya yi gyara in muna tuni bara biyu ga watan ut aka wani market ruwa a tunan cikin garin magarya ya yi milimetar ɗari amma ruwan nan a cikin ikon allah ya yi gyara za a ci shi yasa bara matakai da muka ɗauka gotocin da suke nan cikin garin magarya duka sai da muka kwashe su shi ma ya kawo gyara a cikin wannan ruwan da aka samu mai ɗanban a bara bana kuma yanzu dai ba mu samu dama da muka yi wannan kwasan kwalalon nan ko gotana dabarai da muka gyara duk komai ya kyau amma kaga da ikon allah yanzu duka gotocin nan duk gaba da raren ya koma ruwan da aka yi na kwanan nan duk a cikin titunan duk gashi na ruwa barkatai me yasa ne har yanzu ba ku gyaran gadar ba ga damuna ta kawo komai na dama ne tunda duk ilimin ka duk fusacen ka in kamar bakka da kayan aiki ga za ka yi yawan ka diba wajen harkar zancen biyan karo a nan cikin garin magarya. da akwai abin da ake cin tax da wari a yanzu duk abin da muka samu jaka goma sha biyu cikin wannan shekara abin da ya kamata mu samu abin da miliyan uku to da me za a yi aiki kenan komi na dama ne in kana da kayan aiki dole za ka in baka ya za ka to wannan shi ya dakatar da mu da mutane ba su biya ba diyoyin da ya kamata su biya a yi musu aiki kenan kaga duk abin da za ka kawo mutane aiki in baka biya wa kaka za a yi